kuma matasa barkamu da wada haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan labaran matasa kamar jiya kuna tare da Rabia mai Kano da ni Samira Wafi don gabatar muku da wannan labaran da ke zo muku daga ɗakin maganar studio Kalangu. Rabia ya kike? Lafiya lau Samira, ke kuma ya kike? Lafiya ta kalau. to yau mu ji da shi kuma daga dai wannan shekarar ba za a sake ba masu shaidar diploman DAP ba damar shiga a jarabawar BTS na jiha a kasar Nijar a bangaren tarihi mu na yau Masauda Jahor Sanda ce za mu haska matashiya 'yar kasuwa da ke da hallo gidan kwalliya kuma 'yar jarida a Agades da karshe kuma sai filim na wasanni. Rabia daga wannan shekarar dai ba za a sake ba masu shaidar diploman DAP ba damar yin jarabawar diploman BTS na jiha a kasar Nijar. Haka ne Mira, hukuncin kuma da aka ɗauka tun daga shekarar 2006 ko wanda hukumomi suka zaɓa don aiwatar da su domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a makarantu masu zaman kansu. Ga dai fasarar rahoton Hawa Mama. Mataki ne da ya faɗo a tsakiyar shekarar karatu, lamarin da ya fusata sakatare mai kula da harkokin ilimi na sashen makarantun koyan aikin hannu da sauran manyan makarantu na jihar Yamai. Adibis Algumarat Aliyu ya yi fatan a soma aiki da wannan mataki a shekara mai zuwa, wanda hakan zai ba masu jarabawa ta bana da damar su tsira daga wannan mataki da aka yi shekaru goma sha shida ba a yi aiki da shi ba. Mun kasance a cikin ba zata ganin darakta ya fito da takarda na hana abokaninmu da suka kusa ƙara horonsu ajiye takardunsu a jarabawa BTS. Mun je wajen darakta mun kwatanta masa haɗarin haka. Ba a ɗaukan mataki a tsakiyar shekarar karatu ba mu amince abokaninmu su shiga wani hali ba. A da diplomar da ya daidai take da certificate da shekaru bakwai a a sama ko kuma breve da shekaru uku a sama a yau wannan diplomar ba ta da wasu tasiri yanzu a niger. Profesor Munkala Abdo Sarki Lawali, Darakta General na ofishin kula da bakaloriya da kuma jarabawa daban-daban na manyan makarantu na da karin bayani. A shekara 2006 ne aka soma ƙaddamar da bakaloriya ta masu aikin hannu kuma ta dokusar da daraja DAP. Akwai waɗansu makarantu masu zaman kansu da ke ba da wannan diploma na DAP. Yaya zai kasance diploma da a dokance ba a amince da shi ba a ce an ba shi matsayi. Profesor Mankala Lawali Abdu Sarki na ganin cewa lokaci yayi na yin aiki da matakan da ƙasa ta ɗauka domin kara ƙara darajanta martabar tsarin ilimi. Rabia tsawon kwanaki goma 'yan maza da 'yan mata kusan sittin daga garin gaya sun samu horon sana'o'in hannu. Haka ne Mira wani shiri ne na ma'aikatar magajin garin don baiwa wa'annan matasan damar kirkirar masana'antarsu ga fasarar rahoton Fadal Alu. Gidan 'yan mata da samari da al'adun gargajiya na gaya ne aka zaɓa domin bayarwa matasa horo bisa yadda ake girka kamfani Musa Umaru mai ba da horon. Domin horar da matasa ne domin su rinka cin gashin kansu 'yan shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar saboda kowa ya sani aikin gwamnati ya cika ba guri. A ƙarshen ba da horon kowane matashi zai samu iya girka shimfitar tsarin sa wanda daga bisani masu hannu da shuni za su zuba mashi jarin somawa wani abun jin daɗi. daɗi ga matasan. Tare da wannan horon na san ina zan fara tun yanzu. Wannan tsarin ba da horon da majalisar karamar hukumar gaya ta fusa'anta gurinta shine ganin raguwar zaman kashe wando wajen matasa. Goga kungiyoyin matasa biyu na Bankilare, Zegas Bankilare da Aji PLD kungiyar matasa don zaman lafiya da ci gaba wanda aka fi sani da muna tare sun shirya wani taro. Manufar kuma wannan taron da matasan Bankilare suka bullo da shi shine karfafa haɗin kan al'umma a wannan ƙaramar hukuma. da matsalar tsaro ta tabarbara Haka ne Gora, cibiyar zaman lafiya ta Bankilare ce ta karbi taron buɗe bakin. Mu saurari matasa mahalarta taron da suka yi fira da Yusuf Ilewat. Wasu ƙungiyoyi ne suka tuna shirya shi dalilin haka muke tare wannan buɗin baki tare da jama'a na watan azumi wani lokaci ne na raba tare da jama'a yana ba mu damar ƙara karfafa dangantaka ta zumunci da taimakon juna tare da 'yan uwanmu. Masha Allah Allahu mutane sun zo da fifi mun bude baki tare mun tattauna sosai kan abubuwa masu muhimmanci. Mahakumta su rinka shirya irin wannan taron ko da bayan azumi ne don zaman lahiya ya tabbata tsakaninmu mu ta ci gaba. sai kuma tarihinmu na yau gora tana da shekaru talatin masauda jahoru sanda matashiya ce 'yar kasuwa ta mallaki gidan kwalliya kuma hallau yar jarida ce a agades Haka ne bayan samun diploma lisansa na sadarwa don ci gaba da karatunta a jami'ar Zandar ne matashiyar ta fara aiki a Agadez. Ga fasarar tarihinta da Musa Mamman ya shirya. Tun tana karamar yarinya Masauda take shawar yin sana'a. Mafarkin da ya zama gaskiya a shekarar 2018 inda ta bude shagon kwalliya na kanta mai suna Uda Makeup. Na taso da wasahar yin aikin hannu tun ina karama. Yanzu da na girma sai na ci gaba da yin sana'ar gyaran jiki da nake yi a shagona na gyaran gashi inda nake hadawa da su makeup da kwalliya da kuma gyaran fata ta hanyar amfani da kayan gargajiya da muke ma amare. Shekara daya bayan kafa wannan shago Masauda ta rungumi aikin jarida a gidan rediyo Sahara FM na Agades marigayi babanta wanda shi ma dan jarida ne ya ja hankalinta zuwa ga wannan aiki. Da sahe ina zuwa aikin jarida daga karhe tara zuwa karhe daya na rana ina gidan rediyo in na dawo bayan na ci abinci na yi sallah sai in nahi shagona na gyaran gashi. Ayyukan guda biyu da take gabatarwa ba su da wani tasiri akan kokarinta a gidan rediyo da kuma a shagon kwalliya. Sai mu saurari ɗaya bayan ɗaya shugaban gidan rediyo da wata mai hulɗa da ita a shagon kwalliya. Don ka Masuda? Masuda yar jarida ce da take da kuzari da take kare haƙƙin mata. So da ƙauna da take wa aikin shi ya ba ta damar ta kai wannan matsayi. A ɓangaren aiki ba ni shakkunta. Na ga tana da hazaƙa sosai na yi ba da ƙwazonta. Matashiyar 'yar kasuwar Masa'uda Jaharu Sanda yau mamba ce a wata ƙungiyar matasa masu kamfanoni na jihar Agadez. Yanzu kuma sai filinmu na wasanni tare da Asuma na Shina. 'Yan wasan kwallon kafa mata na nishar 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai a ran Asabar sun durkushe a gaban abokan karawarsu na Morocco da suka yi musu ci goma sha da nema a cikin tsarin zagaye na uku na tankaɗe da rairaye don cancantar shiga gasar duniya da za a yi a ƙasar da a shekarar biyu Masu shawar kwallon kafa na nishar sun bayyana cewa 'yan wasan na nishar Gazel na da sauran ayyuka a gabansu. Har ila yau a wasan kwallon kafa na mata walawalar gasar Afirka da aka tsara gudanarwa a ran 25 ga watan Abril an ɗage ta har zuwa wata rana. a cewar hukumar kwallon kafa ta afirka za gudanar da walawalar a ran 29 na watan abril a complex muhammad na shida da ke birnin raba a kasar morocco ya karfe takwas da rabi na gmt ko banda senegal burkina faso uganda togo burundi afirka ta kudu tunisia botswana zambi maroc mai masaukin baki kamaru da nigeria wadda ta fi samun nasara a irin wannan gasar za a damawa da su a wannan gasar karo na goma sha hudu. a nan muka zo ƙarshen labarun muka kuma tare da ku sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar tare da layin airtel ba tare da kumbiya ko da laba sai sati mai zuwa.